tsaya ƙarshen wanda sautul an biya ce sura ta 21 a jiran surorin ƙwararri sannan yana da ayoyi ko dai 112 a lissafin mutanen kuma ko goma a lissafin shijar sham basara sannan tana da adadin kalmomi dubu ɗaya da dari ɗaya da saba'in kalmomi kenan harafai kuma wanda suka maimaitu dubu hudu dari takwas da saba'in daidai dubu hudu dari takwas da saba'in daidai sannan surar jigo a kan abin da suke bayani a kai bayani a kan abin da shafi wato tabbaci da ba da lamani akan cewa wallahi sai Allah ya tashi duniya ko sai ya yi tsari da koro maka bayanai da tarihin annabawa guda tara cikewa da annabi Muhammad na goma bayan an faɗa abin da suke da shi na falala su cewa ma sallaka illa rahmatul lil alamin na da annabi cewa duk wannan annabawa abinda duk suka zo da shi annabi ya kunshe shi shi kadai ya wadatar da kai gabanin su baki tunda kana da annabi Muhammad sallallahu to ka wadata da abin da aka aiko annabi Ibrahim annabi Musa Isa Harun Ayyub Yusuf duka dukkan wadata A annabi Muhammad sallallahu sama yake da ah, kuma da abubuwan da za mu yi a cikin tsoron da fatan Allah kuma ta'ala ya buɗe ƙirjinmu ya azurta mu da fahimta abin da za mu ci.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 ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا اتبعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام من تراه بل هو شاعر فليأتنا بآية فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها Ubangiji Subhanahu ta'ala ce bayan bismillahir rahmanir rahim wanda mai tafsirin bismillah bismillah na fara karatu da sunan Allah ar-rahman wanda ya tsofanta da rahma ar-rahim mai jin kai ga bayan sanin Allah ce iqtaraba balin nas hisabuhum lokacin hisabun mutane ya zo dab ya zo kusa wa hum fi ghafla a halin su din suna cikin rabkana mu'ridun kuma suna masu kau da kai ga barin wancan saba. wato wannan wahum wahum fi hali min hali wal halu annahu ghafil a halin suna arkane ba wanda ke kulawa mai zai zai zo da hankalin mutane ya barda ya tafi alhaku mutakafu hatta zurtumul qadr yawan san tara dukiya da alfahari ya auke hankali ko hankalin sa ya tafi kan me zai tsara me zai kaza me zai ya fasar balin nasu shi sabu asalin a takadimu ta akhir a logance a balagance duk sanda aka samu takadimu ta akhiri iktaraba hisabun nasu aka ji asalin larabcin ta ce iktaraba lin nasu hisabu wato wanda akra'u wa auka ya ƙara a zuciya kamar ce dole dole mutane su an yi musu misali ƙa'ida malagace wa at lima at-taqdim aw at-taqdim lima at-ta'khir ala madha yana nuni akan menene abin da suke al-iltifat an gane ko al-ikhtisas duk abin da a haƙƙinsa a gabatar da shi sai aka jinkirta shi ko a jinkirta da shi aka gabatar da shi yana nuni akan iltifat a balaga iyyaka na'budu wa na nasta'in asalin ta abudu iyaka wa nasta'inu iyyaka sarki iyyaka na'budu wa na nasta'in sannan ka ce kai kaɗai muke bautawa kuma kai kaɗai muke neman muke bakonka asali na abudu iyaka muna bautawa ko nasta'inuka wa nasta'inu iyyaka kuma muna neman taimakonka to amma idan ka ce na'budu iyaka. muna bauta maka baya nuna ba ma bauta walinka Wani nasta'inu iyaka ko muna neman taimakon walinka baya nuna kai kadai amma tana ga ce iyyaka sai daga fata kai kadai kuma kai kadai na na'budu kai kadai muke bauta wa na nasta'in kuma kai kadai muke neman taimakon ka ya tsara bani nas hisabuhum lokacin nan na mutane da za a yi musu ta ya zo ta sai aka ambaci mutum ba ambaci aljani ba tare da cewa wato wannan isabi da za a ya shafi mutum ya shafi aljani kaga ya ma'asar jinni wal insi in sata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal A fanfuzu la na illa bi shiqaq amma sai a ce sai a ambaci mutum sau da menene mutum ya fi taurin kai ya fi taurarewa an gane kuma asalin ƙabiyar ta faru ne akan abin da wasu wawaye da cikin kafirai suke suka ta yi ba wani hisabi ba wani mani hisabi da zai ya kasara bari na su hisabu hun sai sai ya kasara maki sa'a a loka idan muka ce karuba da ya kasara ba daban fa ziyaratul harf ziyaratul ma'ana wani kusurin harf kusurin ma'ana in ka ce karuba wakatu ko karuban zamanu ko karuban hisabu daban iktarabal hisab daban idan ka ƙara harafi a mu a larabci ƙaruwa harafi ƙaruwar ma'ana da kuwa sarguwar ma'ana daidai daga kamar an maka rantsuwa billahi lafi la ilaha illa huwa ni Allah lokacin samun mutane da kuna wa hum fi ghafla a halin suna masu rabkana a halin suna cikin rabkana mu'ribun kuma suna masu kau da kai da duk wani abu da zai sa shi imani su fuzgu da gyara hayan wato halayen su gyara su saboda wannan aiki wannan abu da zai zo na isali Allah ce ma ya tihim min zikirin babu wani gargaɗi da zai zo musu min rabin daga ubangijinsu muhdathin sabon sauka an gani? muhdathin sabon sauka wanda jiya bai sauka bai ya sauka illa istama'uhu fa sai sun ji shi za su ji amma wahum abun. amma suna masu wasa suna warki mutane suna ji eh tabbas an tuka da qur'ani shi ma ya hadisi qur'ani shi ma ya karanta qur'ani amma dai ya ji ne kawai ya ji ne bai fahimta ba illa istama'u fa sai sun tsaya sun yi saurare sun yi kusan ji wahum abun. amma kuma wasa suke yi ba ta iya su fuzbu ta gane ne Allah subhanahu Wata'ala yake nufi da abin da ya tuka aljanu sun nuna muku yadda ake yi qul uhi ilayya annahu istama'a lakum jinn fa qalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rushdi fa amanna bi wa nushrika bi rabbina ahad haka ake ka ga mun cewa uhi ilayya an mun wa'ayi an sanar da din cewa annahu istama'a lakum jinn wasu ayayin aljanu sun yi lamo sun yi qul sun saurare ni ina karanta qur'ani da suka zuba ƙaru ina sami'ina ƙur'anin azaba da ce mun ji abin karantawa mai ban mamaki ya haɗi yana shiryawa ila rushdi zuwa hanya madaidaici ya fi amanna bi da aka bin imanin shi wani da shirka bi rabbi na ahada ba za mu sake haɗa bautar ubangiji mu da bautar wani ba to haka ake allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana sunan da za su ji maganganu sai ba abin da yake mai kyau da Allah ya ce wani ya ce shi ƙalibin kuwa kabila Allah su wanta ala lahiyatan qulubuhum wannan halun min alwawi da kima lahiyatan qulubuhum a halin zukatan suna masu wargi suna masu wasa da rafkana su ci wasa zukatan su masu masu rafkana kwarai da gaske wasarun najwa kuma ma sun ɓoye tattaunawa da raɗa a tsakaninsu alladhina zalamu su wa'annan kafirai sai daga cewa hal haza yanzu wannan ai ba komai bane illa bashir misluna fa mislukum ai mutum ne irin Allah ya ce a junan da suka je suka hada kan kafare suka ce kai ba za mu gaya muku wannan fa mutumin da yanzu kan ba ku saurare shi ba mutum da bai irin ku ba kafar ta ce ta kora san su da biyu na ku biyu ba ba ku da uwa suna bi kuma abin da inda mala inda mala'ika da aka aiko shi a cikin hujjojin da suke fada a baya hal haza wannan ba komai bane illa basul mithlukum fa sai mutum irin ku afata'tu da sihir wa antum tumsirun sai cewa ɗan uwansu yanzu ku sai ku je wa ma tsafi saboda ai wannan cewa an ce mutum irin ku wannan kalmar ba za su yi ita ba su kansu kafara don ba wanda ya isa ya ce annabi irin sani domin waye zai yi su kafaran su suka ce bai taba karya ba Allah ta fahimta la wadakin walakin adh-dhalimina bi ajli la shi ba ta cewa ya take ba ba ta ƙarya ta kafa. an gane ko wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa Allah ce mutu ne kawai amma sun yadda abin da ka zo da shi gaskiya ne sun yadda kai ba irin su bane to da suka faɗi wutar farko cewa kar ku bi su basu basar mutulku mutum ne irin ku da su abin da zai kai abin mamaki ke tsafi a basa su mutu yanzu ku je wa tsari wani kun shiru kuna gani kagon mai ake wannan istighfar ne idan mutum ya zo da gaskiya ko wanda ya zo da gaskiya idan ya zo da gwarawa da abokin gwamzawarsa zai ta kokarin ya faɗi wata kalma da zai ɓace ka don a tafi a kyale ka in ya faɗi kaza da yi ba shi kai ana nan ana nan ƙarshen wuce sai sai ɗaji in an ta da shi kenan sai a sai ɗaji ne shi kuma abinda ake nufi da tsafi kudu ma daqqa sababu ko kullu ma daqqa wa khafiya sababu gina ma'ana da abinda ya buya hanyar yin sa ta zama a boye abinda yake ya ɓuya shi boye ne hanyar yin sa a boye kullu ma daqqa wa khafiya sababu wata sai ce to ai zai dinga yin abubuwa duk ba mu gane ba ba mu san wata hanya yake biye ba ko ba mu san abin nasu daga ina yake zuwa ba to shi za ta su jefa abin da suke a ta tuna sihir sai ku dinga zo wa tsafi wa antum tusirun alhalin kuna gani mala kan wannan wasan najwa da a cikin najwa ne a cikin kebance wanda suke suke faɗin wannan mala sai annabi ya ce musu rabbi ubangiji na mahalicci na ya ilamun kaula ya san kowane irin zance fi sama'i da yake sama wani ard da yake ƙasa huwa sami' Allah mai cikakken ji ne al'alim ko mai cikin tattali ne ma'ana Allah ya san abin da suka ɓoye wa ma'ahum iz yubayyitu na mana yarda min alqawl Allah yana tare da kowane irin mutum a kowane dubu a kowane dare iz yubayyituna lokacin da suke kikkita ma la yarda min alqawl irin abin da Allah bai zai da shi ba ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو ثالثهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا duk inda bayi suke Allah yana tare da su da ilimin sa da sanin subhanahu ta'ala bal qalu Allah ya ce a cikin tattaunawa su bal qalu tabbacin ce abghafu ahlamin ai soki burutu ne da rudin bacci ai irin kalmomin nan da yake faɗa irin abu ne zaka ji kai a bacci a hayaniya za a gaya ma magana a lokacin kai mafarki kaza akwai lahira akwai irin mafarki da mutum da yi yanzu gashi ya gan shi a nan gashi kaza kaza kaza kaza kaga shi ke nan hujjar kafirai ke an gane ko mutane annabi yusuf alaihi salam ne ke cewa ku bani labari da wani shi na kuku ne wala ta'abu qalu abu qasu ahna وما نحن نتعلم الأحلام بعلمي إذا كان يموت بكتب فتبر وكوني شو ما نبكت أبو غاط أحلام ai wannan kawai rudin barci ne ba gaji ne da hargowa irin ta barci wannan duk ba wani abban kaga wannan istighfar fa takhaffa qawmuhu wa ta'u istighfar ne wawantar da hankulan mutane su dan sun sani duk wani babba a cikin arna ya san annabi sallallahu alaihi wasallam aka fike kayata din nan ba ko a wani zamani ko a wannan zamanin duk da ake nan sonadi jagorori wallahi sun san cewa annabi Muhammad sallallahu gaskiya ne sun san Qur'ani gaskiya ne sun san musulunci gaskiya ne to amma su na kasa mabiya su ake wawantarwa ana ku je makaranta ana ku je kaza ana ku je kaza ana ku je kaza wannan ta tsakanin musulmi haka wannan aida take waye zai ce maka idan mutum ya bi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam qur'ani da hadisi bisa bai mutum magabata na qur'ani wai yana cikin ta labuwa labuwa ana ya shakar yayi ne kowa ya sani maza sallam da bai tafi aljanna qur'ani da hadisi sabai da mai tafi aljanna qur'ani da hadisi duk wani wanda ake takama ya ya samu shiga wajen Allah Qur'ani da hadisi to kai kuma yanzu kace ce zaka yi Qur'ani da hadisi ya ce ma ba zai yi ba shi wanda yake cewa abin nan neman duniya ne yana so ne ya samu wadanda za su dauke masa tibirin bilanta shi ne kawai eh shi ne Allah ce bal tabbas qalu sun ce abu khasu ahlamin ai rudin bacci ne bal iftarahu kai kirkirar samayi kirkirar qur'ani ne Bar kai bari dai huwa sha'ir ai ma mawayaki ne bal ya'ti na bi aya to da aka kawai ma mu ce masa ya zo mana da wata aya kama ursil awwalun Kama yadda aka aiko yan farko da ayoyi kama sanda ta annabi sallallahu alaihi wasallam sanda aka fa annabi sallallahu alaihi wasallam ta kare ba ko ta bata ta zo ta bata ba aya baka maka qur'ani ba abin da za a ban maka saboda littafin nan amma abinci ne da aka so kallon mutanen annabi isa ma'ida tana ina ma'idar ina ka bakin yake in taguwa ne tana ina a baka littafi gadimi a baka ƙur'ani fitur yana nan tsohon kwatar dalu ya zidu bihi da zammula kullum ƙara kyau yake kullum ƙara abu yake kullum ƙur'ani ƙara sabo kullum inda za ka zo ah, ta aiki ka ce wanda sababban taɓa jinta a duniya ba kullum sai ka ji qur'ani sabo wannan shine abinda zai dore zai zama tutur har duniya da tashi kai hatta ba wani rana da za a bude takarda a gaban qur'ani duk wanda yake ga maka yayi qur'ani zai wanzu zai tabbata ne hadisi abdullahi dan amr dan azza na aisha Allah kara mata da in sunan da ragowar da Allah la yarfa'u al-ilma intiza'an yantafi'uhu min sudur al-ibad وإنما يرفع العلم بقضب العلماء حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوس الجهالة وسئلوا أبدوا بغير علم Allah ba zai ɗauke ilimi ba rana guda a ga an cire shi daga kira mutane an goge shi a cikin takardu a wa inna ma yurfa wal ilm za a ɗauke ilimi ne bi qadu bil ulama ta hanyar mutuwar malamai idan malamai suna ta mutuwa suna ta mutuwa hatta idan lam yuti aliman har sai ya zama cewa ubangiji bai rage wani malami ba duk ya karar da su ittakhadha an-nas ru'usan juhala mutane sai su jagorori malamai jahilai a dinga musu tambaya suna ba da amsa a cikin jahilci babu shari Allah ce waka zalika ma a can da min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun aw tawasaw bihi bal hum qawmun tabun Allah ya haka labarin yake ba wani manzo da zai zo waɗanda suka zo tun kafin illa qalu sahir fa dai zai ce masa matsafi aw majnun ko mahaukaci Allah ya ce a tawasau bai kamar ma sun yi wa junan wasiya da ta annabawa a kowane zamani in wani annabi ya ga an karyata shi kamar kafin suna wa junan su wasiya cewa duk wani manzo ya zo ta shi bal mun qawmun wani. Allah ya ce tabbas kafirai mutane ne masu ita da iyaka Allah ce bal qalu tabbasin ce abu wa ahlamin qur'ani rudun bacci ne bari sarau a ma wai kirkirar sai bal hu sha'ir suka a'a dai mawaki ne amma ya kudu da sha'ir na tabarau na tarbu su bi raibal manun ai mawaki ne bari zai mutu ai mune masa dafa mutuwa da ya mutu shi na ajina waka fal ya'tina bi aya dan haka yazo mana da wata aya kama ursilal awwalun kamar yadda aka aiko waɗanda suka zo na farko ma amanat qablahum Allah ya ce waɗanda waɗanda Allah ya ce ma amanat qablahum min qarya babu su ma abota alƙarya da suka imani waɗanda suka zo tun kafin su ahlaknaha waɗanda muka halaka ba su imani ba ma'ana duk waɗanda ga gaman halakar wato akan a sakamakon tsare ta annabawa ne hadisi ta cikin cikin sai bukhari sai muslim inna ma halaka man kana kuma na fasa su'ali wa ikhtilafu ala anbiya abinda yasa Allah halaka da waɗanda suka zo tun kafin yawan tambayoyi da kuma sabawa wasu annabawa idan kuka saba annabi sai Allah ya halaka wannan shi ne kawai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 وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه يسركم أفلا تعقلون وانا الدعاء عندما كانت هذا هو تكن الشيء فهم يؤمنون من أجل تبرع الاستدلال شم فتاتي بيشيغا أسلين بوينت ba wannan gaba da aka rasu wawu to daga nan za fara wannan mabudan yayi kyau domin kuma an faɗi cewa me ya sakamakon waɗanda sun ƙarfi annabawa ga shi na halakar da su a kai haka zalika kuma nan za mu ba ku labarin annabawa za ku ga yadda muka yi wasan kura da waɗanda suka bujire mu za kuma ku ci daga baya waɗanda suka imani da annabawa ya suka yi su ya me ya ƙasar kare Allah ce wa ma'arsa na ba mu aiko wasu manzanni kafin ka ba illa rijalin ba sai ce masa dizalla nu'i ilayhim waɗanda muke wa'ayi zuwa gare su muna gaya musu sakonnin musu kuma su gaya wasu umma fas'alu ahla zikr ku tambayi ma abuta sani in kuntum la ta'lamun idan ku ba ku sani ba wa ma ja'alnahum bam sanya wa'annan annabawa ba jasadan daskararren jiki bam sanya saka ba la ya'kulun ta'am sai da za a ce ba sa cin abinci ko ma kanu khalidin ko ba su kasance masu wanzuwa da tabbata a wannan duniya ba ma bi hadar rasuli akul ta'am wa yamshi bil aswaq a anya ko a wannan annabi ne bin sun abinci ko har ya dinga zuwa kasuwa a tunda shi annabi ne kawai ba ci ba sha ko ba ci ba zuwa kasuwa eh <laughs> ba mu sanya su zama jasadan an gane ba akhraja lahum ijran jasadan lahu khuwa wace jasad abin da yake jiki ikan a bushe ba mu sanya su irin wannan jikin ba a'a mun sanya suna da wato ɗabi'u irin ɗabi'u na mutane suna ci suna sha suna bacci suna tsufa suna girma an gane kuma suna bacci suna mutuwa an gane ba wani annabi da zai wani kowane annabi in ya zo wannan zai zai tafi wannan tafi wannan tafi wannan wani kenan kana ganin duk da ta ai in har annabi ne ai bai kamata ya ci abinci in har annabi ne ka za ku sai ya ci haka ku tambayi waɗanda muka aiko na farko duk waɗanda muka aiko na farko annabawa suna ci suna sha kuma mutane ne kuma ba taɓa aiko wani annabi mace ba kuma ba taɓa aiko wato wani annabi wanda yake ba mutum ba kago da wannan ake faɗa cewa illa rijalan nu'i ilayhim babu annabi a mata A gane ko فأوحينا إليها روحنا فتما سنة لها بشرة سوية أحكي مريم كمك أيكو متى روحنا ملائكة كيري أيكو ما متى مسلم سوية ميمة جيش رأيك wannan bai wani ita annabi ba annabiya ba an gane ko a zance mafi inganci na da maryamu wa ummu musaddiqa mu'mina ce ne imani baiwa Allah ce ne matsayi a wajen Allah wani sannan yana cewa rijal ana nufin a mutane ake magana rijal domin to ana kana rijalun min al-ins ya'uduna bi rijal min al-jinn to sai ce to an ce rijal min al rijal min al to su wa za a samu annabi a cikin su a ibn azm a cikin littafin al-muhalla bil ahzab sai ce annabawa kaf da gani a mutane an gane shine abinda suratul jinn take gaya ويوحي إلي أنه استمع له من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآن أو دون أتي القرآن فقال محمد صلى الله عليه وسلم سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى المشرك فآمنا به به إن يكون شيء وجن وانت كرتا وجا أبدا كرتا an gane sanin wanda cewa an من المسلمون al القاسطون ومن أسلم al-qasitun kuma na asma fa ulanta hurrata al-qasitun al-muslimun mabiya annabi ba wani musulmi za a ban kasa kaf sai wanda ya ba annabi wani suna Allah subhanahu wata'ala ce wa ma ja'alnahum ba musanya wannan annabawa bai zan musu zamo jasadan jaskararren jiki ba la ya'kuluna ta'am sai da ba sa cin abinci wa ma kanu khalidin kuma ba su zamo masu wanzuwa ba wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat kabar qablihi rusul afa in mata a aw qutilan qarabtum ala aqabikum wa man fara ala tibai fa la yudurru shay'a wa tajizallahu shakirin Allah ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba zai wanda ba in yake ko mun khalidu annabi sallallahu alaihi wasallam zai koma ga Allah kuma ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala kita yake da alli la asqakum ba'da alikum hada na tuke tsammanin cewa daga wannan shekara ba zan sake haduwa da ku aka yi ban kwanar da sabai a hadisin wada daga wannan shekara ba zan sake haduwa da ku ya samu ya nutsiyoyi da sauransu Allah ce sun mafi daɗa na hulwa'ad sa'annan sai muka gargata wa manzanni alƙawarin da muka mutu wani alƙawari ka taɓa Allahu da aka liban da ana wuri Allah ya wuce ya rubuta ya wuce cewa wallahi sai mun galaba ni da manzanni inna lanansuru rusulana wallazina amanu bil ajri duniya wa yawma yaqumul ashhad Allah ce tabbatu sai mun taimaki manzanninmu a wannan rayuwar ta duniya a ranar da masu ke da lafiya Allah ce wallahi ke na taimaki shi ne yake cewa sun mu sadaqna huwa sanan da muka gargata musu wannan alƙawari da muka yi musu zamu ba su nasara fa anjaynahum muka tsiratar da su wa man nasha tare da wanda muka so wa halakna al-mutrifin muka halakar da mabarnata masu zarmiya masu ƙetare iyaka Allah ce laqad anzalna ilaykum kitaba tabbas Allah ya ce mu saukan musu da wani littafi zuwa gare ku shi wannan littafin naku fihi a cikin sa ne zikrukum ku da matsayin ku yake wannan kalmar suka ce ita kadai a ce Allah bai so kan ta kalma da ke magana fara falalar Qur'ani ba ta ishi Qur'ani ta ishi mutane makarantar Qur'ani Allah ce fihi zikruku ai fihi sharafu lakum innahu la zikrun lak wa liqawmika Qur'ani ai sharafun lak matsayi ne gare ku matsayin mutanen kai ana ta azzikir dukkan da gazalun da kafin da ra aslun wa'id yadullu ala intifa' wal 'ulu duk الكلمة دي ka زال zalun kafin تدل على العلو والارتفاع ترى مين أتاك توككة لتستطع كذا وكلا قرآن دام فوق بابا إن كلمة ذكرة يا طارة يا فتا يا يا يا ولا هنجا يا يا يا يا أنا ورفعنا لك ذكرك muka ambai muka ɗaukaka ambatanka Allah ke cewa fihi zikirku wallahi a cikin Qur'ani daraja ku da mutsayi ku Umar bin Khattab kamar da cikin sai Muslim yake cewa manzo Allah ya faɗa cewa inna Allah yarfa'u bi hadha kitabi aqwaman wa yad'u bi akhari Allah yana ɗaukaka wasu mutane da wannan littafin wasu kuma ya dankafe su da shi ƙur'ani. ya ɗaukaka mutane da ƙwar'ani wasu kuma ya dankwafe su ba za a nasarar yake cewa hajjika usman na afar shi sai bukari khairuku man ta'allama alquran wa 'allama mafi alkhairuku wanda ya koyi qur'ani koyi da shi hadisi abu hurairah sun nasa'i khairu ummati hamalatu alquran mafi alkhairu alquran na masu dawa mafi alkhairu wannan al'umma masu dafan qur'ani waɗanda suka ɗauki dakon ƙur'ani niki niki suna ta tare tare da shi kullum tsoron ke kada wani izini ko wani wasu tsara ko na abu ya zame kullum ƙoƙari ya kamo nan ya kamo nan da sauransu ba zai su ba ake ba wanda ya tsaya ba ya bi dare ya bi kaza ya bi kaza ya bi kaza shi ne ko ya zai ƙur'ani ya tsaya ya tsaya tabbata ya za ya yi ya irge kaulatan da ra'un da suke ci ya za wannan ta zo ko nawa wannan ka za har ji duk ba wani abu don ƙur'ani ya zama ya tsaya wannan ƙur'ani ba zai ci ba fihi zikrukum mutuncin ku yana cikin to mutuncin anan kala kala mutunci daraja matsayi a wajen Allah a wannan duniya to da wannan yake nuna cewa in ka ga musulmi ma abucin qur'ani ko al'umma musulmi sun faɗi a qur'ani su yi Allah ba qur'ani su yi shi ne malamin su yi abin da suke sabon alayhi sallam kuma cikin sayin sayin fil da su sabi za ta iya kaza ni ko ake bazan iya kaza bi ta hannun qur'ani ana ana wajen makarantun qur'ani ni idan haba zai iya kaza ba ni ba abin da zai iya ba amr bin al-aas annabi ta ce da amru yahuda ala kitabi ba zan amince wa yahudawa akan qur'ani ba wa zai je koyi yaren yahudawa a cikin sai ce mu ita ta ce dai dai ya kwani su sabon annabi sallallahu alaihi wasallam su ka'ida su kawai kawai kowa ma kawai ji ba abin da ba za ka iya ba ita kana da qur'ani ko ka tsanta kana da qur'ani ka wulakanta kana da ƙur'ani ka wufanta ka tozarta to ba riya ta biya mun jami'a rahimahullah Ike faɗa cewa ai shi ƙur'ani, sannan zai maka aiki sai ka cika abubuwa guda hudu na farko ka iya karanta shi bene, na biyu ka san ma'anarsa na uku ka yi aiki da shi na hudu ka dinga nasiha da shi ta karka yadda idan ka fita da tsaye wannan to kai ma mu za a sanar sai ka tsara kara da kiyama ka kawo shi qur'ani wa qala rasulu rabbi inna qawmi ta'ala inna qawmi takhadhu hadha al-qur'an ma'du'a wannan sanar bai fada ce ya ubangiji al'umma ta sun kawo shi qur'ani qur'ani ba a shigowa cikin sa cikin shi ba a shiga cikin ƙur'ani ko cikin lamarin ƙur'ani a hukunta a tafi ba a yi shi sa ga kula ai Allah ya ba misalai duk abubuwan da suka shaƙo ƙur'ani sai ga su maɗaukaka ne al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al'ummar ƙur'ani ne za ka tafi kowace al'umma falala watan Ramadan watan ne sai fi kowane watan ne shi ne za ka ce shi shine adan watanni daren da ya to kadari me yasa ga wadannan kadari <laughs> dan qur'ani sai ce dan kudu shi ya ta'alluq bil qur'ani su bi azima da abin da yayin tsamfar da qur'ani sai ya girma kuma makarantun qur'ani mai bibiyar qur'ani mai nakitan qur'ani mai laliban ma'anar qur'ani mai wani shirin ba shi kadai ke a wajen tsayin ko ruwa zai iya mutum mala'ika ya kama masa to kai daga san mala'ika zai kama maka sai ka yin abubuwa ai kai ka dinga yabo abubuwa dan a kama maka baka yi abin da za a kama ba ka a kan abu ɗaya a ganka a kasuwa a kama maka a ganka a gona a kama maka a ganka a makaranta a kama maka a ganka a makaranta a kama maka a ganka a cikin mutunci a kama maka a ganka a wajen ka za a kama maka sai baka je ba baka je ba hadisin Abu Ayyub al-Ansari sai sai muslim manzo Allah sallallahu ke cewa al-hamil laysa al-mahir bil Qur'an مع سبرة الكرام البراء والذي يقرأ القرآن يتعجب فيه وشقنا عليه لواجرة ƙwararre gogage wajen karatun ƙwar'ani yana tare da wasu mala'iku a safara farare ƙan albarra masu yi allah ɗa'a ka gama a kai an ƙulla abokan duk da bai suna tare wanda ke karanta ƙwar'ani yana inda inda a cikinsa yana da ladabi yana da ladabi sai sa sabon annabi sallallahu wannan ma'iyyar sun ganta wallahi sun ganta tamma sun je yakin badar sun je ka suka ce wallahi sai kana ka biyo kafiri a baya sai ka zo gudu wanda taba kana wai ga gaba ko da ka wai wanda an soke ka kasa ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم ربكم أي يمدكم بثلاثة آلاف من الملائكة المنزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين Allah ce zan ba ku mala'ika dubu uku ko ba ku dubu biyar duk makaranta ne da a cikin ƙwar'ani Allah ya faɗi wannan falilar duk inda za su bi ka wannan suna abin da shi wallahi malam ka kaɗa me yake rike da kanku wallahi malam karatu ƙwar'ani billahi na ilaha illa hu shi ke da kanku wannan karatu tsakanin magarib da wani an budari wani an burana wani da sabi wani wanda ake ganin su a wulakantar nan ake ganin su a banza din nan ake ganin su ba komai ba wallahi da su Allah ya tsere garin wannan shine Jonathan yana nan a raye idan yana zaune yana mulki da ya digari ya yi dubu dubu sai ya ce wani kusa da shi ba zan kama suna ba da Allah ba za ku je kan wannan abin da ake yi din nan ba da gari kasa ta ƙara samun zaman lafiya to wallahi muna ganin fa'ida wannan abu kware daga shi. ka ji ko wannan da ke gaya maka nan cikin wanda ake yi din shi yake gaya mu yake shugaban kasa ka ji ba abin da yake da Allah a sa wannan abin da ake yi din wallahi karatun nan yana kawo kasa zaman lafiya to ka duba malam shi shugabannin da aka yi na baya Allah ya saka musu alkhairi irin su san Allah shiri da babban abu shine ba sa dogara da dabarun da iyawarsu yanzu ka ga da aikin dabarun ai ta tsari yanzu tusa ta kure wa yanzu me kai ta ka cika kace yanzu abin da ya rage mana ya kokari mu gyara aikin mu kuma dawo cikin qur'ani Allah ta fihi shirku darajar ku da kiwa ku tana ciki yanzu an ba ku koguna ne saboda jajiberin zabi suna kuna turu Allah mun fita shuga wafta haka fihi zikirukum idan ana so a ci zaɓe mai kyau gashi in ana so shugabanni zo gashi in ana so kawai zo kawo matsala arewa to ga qur'ani wallahi ba zai bari a fitar da kuma Allah ya aiki afala taqilun sura ku an kata ma'ana nan gori Allah ya kwace, in ku yi kuma hauka tani kai ka taba ganin Allah ya ni na da ce kuma na kawo qur'ani سؤال كده ني ني دم فين ني دم تعمل كمانوال ني دم جابوك ده زاف ني دم جابوك دهنا لاجيا القرآن يحكي كلا شيء وكم قصنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قولا آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أسرفتم فيه ومفاتنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خالدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الغيب مما تصفون وبنيت سبحانه وتعالى تقول وكم قصمنا نو نو مكه هلا كريم مكه كريم alƙasumu shi ne wato karya gadon baya su zuhar idan ya kama gadon baya sai ya balla kamar kara Allah ce wa kam ƙasamna nawa nawa ne muka karya muka hallakar yin karya ne daga ma'abuta alƙaryu daban-daban kanin gwalima waɗanda suka zamo azzalimai suka cutar da kansu ta saba ma Allah wa sha'ana ba'daha auman ko muka halicci wasu al'ummatai a bayan su akari da wasu daban sai muka hannakar da wasu kawo sababbi kuma mu yi mu kashe kowa mu kawo sababbi ba wani kenan ma a hasu ba a sana yayin da suka ji tiririn azabanmu suka ji gatanan tato da suna cika baki izahun min ha yarkudu ai izahun yarkudu na min ha sai ga tsirranta a na kare suna guduwa daga wannan azabar ana cewa rakaba idan ya arce ba ya ba komai izahun min ha yarkudu sai ga suna guduwa suna ana cewa suna ta gudu yanzu an ga azaba a cewa la tarkubu ku daina guduwa mana ku suna kira su ku daina ku dawo mana ku dawo mana ina muruzi ina hamana ina fir'auna ina masu suka baki ina wanda suka ce Allah bai isa ba namuruzi ya zo ya ga annabi Ibrahim kalmomi yau ya taro shine arnan wanda yake ya yana da cikin da suka bari ci duniya a tsaraki aka yi a wani shugaba ya sa rindina wanda ido bai taba ganin irinta ba annabi ibrahim ya zo aga annabi ibrahim ya to shi kadai yana ganin sa sai kirkire jami'a su kai ina rinda kai kadai ka to ka zo kai kadai wannan abin tausayi Muda da mu da baka saka ce ubangiji ke zo da rindinar ka shi ma kamar da shi ma ga shi da marubi ya zo eh, rindinar ubangiji na tana hanya daidai lokacin rana sun jira ana abin da ko dama duk da lokacin da kawai ce ga sauro na saboda aka yi hadari na sauro ko ya lullube garin gaba jirin jirin a lullube to da aga adda za a sa ko masinga masingan za a sa ko gurin za a sa wallahi ma da sai mu shiga cikin hancin wannan dukkan wannan suka kashe shi gaba Ali Ibrahim ya dawo shi kadai shi kuma wannan zargi ta gaba ke sauran kwaya daya ya suke cikin kwalwarsa kamar yadda ma Isra'ila suke rubuta sai dinga mun tsinta cikin kwalwa kawai sai sa ka'ida kullum ya fito fada sai sa da Allah wani ya dinga duka sa ka idan eh, ya daina jin wannan motsi ne ji wannan motsi ka'ida yana da samun gujuma za a dinga dukan su garin dukan ko suka hauka tashi Allah ta musu kalima ne Allah bin tsoro ne Allah ma kakka take wala ma hasu ba sana Allah ce yayin da suka je tiririn azaban mu suka ganta ta taba suka riga ta nan ta to idan min hayar kudu sai ga suna guduwa daga wannan azaban ana ce musu la tarkudu ku daina guduwa ku daina warzi'u ku dawo mana Ina ma utirtum fi ku dawo zuwa ga abinda da kuke takama da shi na ni'ima zuwa abinda aka ba ku na holewa da miƙe kafa yana sarraf kenan wa masakinukum ku dawo gidajen naku mana da kuke ce ku kuna da kaza ku dawo la'allakum tus'alu ku dawo don ku bar tarihi a dinga tambayar ku kuna ba da amsa ku ce mu ne da mutum da zo muka gama da ku dawo gida la'allakum tus'alun don ku dinga ba da amsa an tambaye ku ƙari ta ce ya waina na mun shiga uku mun lallaci in na kunna zalimi eh tabbas muka zalunci kanmu wa kam min qalishin ahlakna fa za'a ba'suna bayatin aw muqailun وما كان دعوهم إجزاء بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين هذا ما كانت الله تولي آجل سنسا لوك جدي sai بيساهم كيف يسير الجنة duk gabar da ta cewa gaskiya ban fa ni ba na kyauta to wallahi ɗan yi ko dai ka gyara a lokacin kuma lokacin na ta ya da zarar mutane a junan sun fara yin cewa gaskiya ba ban kyauta ya rika ba gaskiya da riƙon amana da ni da kai duk mun yadda ba a cikin da ake ka ɗauko wani ya cuci ka wani ya cuci ka wani ya cuci ka wani ya cuci ka menene ya zama garin mutu taron mututa to a wannan gabar ɗayan biyu ne ko hallaka ta zo ko shirya ko a shirya ko a Wani wannan kenan a'a ya ka duba wani an yayi da wani ya cuce wani ma ya cuce ka ji daga wani cikin amana ka ji daga wani cikin amana ka ji daga wani cikin amana to kaga to da shi Allah adali ne akwai ba zai azaba ba ya kai gama kafa maka hujja ce na zalunce cikin. yau da azabar ta zai ce mai faru da gaskiyar yau da shi ne ta fi a tsakuri ko da mafi ce idan kuma mutu ta zo ba magana tuba wani lokacin kuma ya wuce ta ubalin taubatin abu malin garke ana karɓar tuban bawa mutu ɗarbe zo gargara mutuwa shi ta ana cewa bari bari bari daina daga ƙafa dawo ya haƙuri bari ka ce to kawai na musabaru a inda sadamatin kula ana samun ladan haƙuri ne a san da ake da dama a sabru inda al-maqdara kake da dama wannan kidan ita wato ta'aruf ila Allah fi raha ya rubuta fi shidda ka san Allah ka ji tsoron sa sanda kake cikin walwala da warkadami idan azaba ta kuma kai Allah ya ce san ka kware daga tirama gare ka qalu sai suka ce ya wainana wayyo kai can mu mun shiga uku mun lalace inna kunna zalimin tabbata mu mun kasance azzalimai ne kafirai ne mu muka zalunci kanmu da saban Allah Allah tafi ma zalat tilka da'awahu wannan kalmar cewa inna kunna zalimin mun kasance mu azzalimai ne wannan bata wuce ita ce kalmar da suke ta faɗa ba hatta da Allah har sai da muka sanya su zama hasidan a girbe khamidina toka wanda wutan mata mutu ana cewa khamadatin nar wato khamadatin nar idan wuta ta mutu to kan ma ta zama ko hayaki babu ta ake kama da har sai da muka sanya su a jaja Allahun har sai da muka sanya suka zama haƙidan ai mahsudi na kina wato ababen girbewa fa ja'alahum ka'affin ma'kud sai Allah ya sanya su kamar ciyawa da dabbobi suka ci suka rage suka kaki kaga baka da amfani dabba ma ba ci take ba Allah ya ce wallahi ka muka zama duka sai da wanda suka zama khanatu hasidan khamidin a girbe wato toka tokan mata mutu ita ce na wani mai wanda zai sace mutu Allah ce ba ta lau mai baqiya kana ganin rabuwar ina wani ɗan iska da ya yi abin da ina wani mashuhurin ɗan daba ina wani ɗan iska ina wani mai shaye-shaye malam Allah ke nan ba gaggawa malam ba wanda Allah bai gajiyar ba duk wani nau'in mutum da kake gani sai da Allah ta karbe da shi kai ko bin Allah din kake an karɓi annabawa in sadaka kake da zakka da taimako an karɓi masu zakka da yawa rashin mutunci kake yi in a gari in ba a Kano kake yi an yi baban yanka an yi dumfama an yi duna balemi an yi mina mama bariya an yi waye an yi waye an yi waye an yi waye an yi waye an yi kidin fama an yi su waye shirwa mai idan zalunci su waye dabanci waye kwace kaza kaza waye duk an yi wasu na na ƙera ko da suka rage yanzu zama a bakin kwata suna ci a mutu tare da naira biyar naira goma Allah kira ya gaji da kowa shi baya tsufa ko mutuwa baya baya tsufa baya mutuwa baya rikida wato ya zamo cewa wato ya fara gajiya a'a gajiyar da lokacin gajiyar da ranar da daren bishiya na ci shi zamani baya bisa kansa shi Allah ba a yi masa dare ba a yi masa rana shi Allah awanni ba ta irga masa lokaci shi ba a ce yanzu kwanan ta shekar a ku ake irgawa falatun da ribu lillahi amsal wannan shiri da ɗaukuta Allah a ciki shi yana gefe kharij an khawato al makhluqat ya fita ma da mutum halittu shi ba cikin ka ba kai ake wannan tsarin kai na ce yanzu dare yayi kana ce yanzu ba shekaru ba sun tafi a shi Allah da jiya da yau da gobe da gafi da tun tali tali da nan nan can gaba nan gaba shi zai zai ke ganin ba wani abu da ya gargin da shi ba wanda yake takan ba wanda yake jin tsoro ba wanda yake cewa a haka ya so haka shi ma ya so ba wanda zai jayayya da shi ba wanda zai ce jamme, ba wanda zai sa shi ba wanda ya ce hana shi duk wanda yake so ya zauna da lafiya ya zauna lafiya ga Allah kawai yana yi bari na bari shi idan sun an wata'a idan kai biyayya to wallahi Allah ma sai sa in kai rantsuwa ka ce abu ce biyayya ta rantsuwa maka inna minkum almuhaddathin wa ya yakun min ummati ahad fa'ala a cikin ku akwai yan baiwa wanda ɗabi'a ta inda suka yi magana sai Allah ya karfe ta in zai iya nuna wani nan ta ga Umar duk abin da ya ce Allah ya sai yi ruba sha'ata al-khabar wa dubu'un bil abwab da wa kuma an Allah na abarra da dama waɗanda ku ba ku ganin su daraja da kima waɗanda ba su in ana taro ku ce ɗaya ba bakin kuma ka dinga mutane ta kalli ba a cikin akwai wanda lau aka kuma an Allah na abarra akwai wanda zai rantse wa Allah ya yi abu wallahi ya fita da shi ya zama masa da'a biyayya da'a biyayya Allah ce wa ma khalaqna as-samaa wal arda Allah ce ba mala'ikatu sammai da kasai ba ba mu halitta sama da ƙasa ba wa ma bai na'uma da abinda ke tsakanin su la'ibin ba mu halice su muna masu wasa ba kwa ce la'ibin wato sai ga wata la'iban ibal ma'anar mafi ba mu halice su don wasa ba ko la'ibina wato don mu yi wasa ba duk za su ke fasara da haka Allah ce mun halittu sama da ƙasa ne don matsayi da gaskiya don gaskiya Allah ya ji saboda ƙasa abota mu da shi kadai a yi adalci a yi abin da karka taɓa kayan da yake ba ka ba karka yi abin da yake ba da ba sun ka zaka shi wasu ɗauka duniya na an zo wajen ai wasa yanzu ka ka fare abin da suka ɗauka ce inda za abin da duniya suke ba muhimmanci akai wasa ne wargi ne da abin da yake wasa shine to Allah yake cewa ya za a yi ma a ce za a yi mana wasa in mu wasa za mu ai mu za mu sokar da nau'in wasa da muke so a yi mana lau a rajina an nattakhidha lahwan da mun so mu riƙi wasa da muke so ai mana lattakhadnahu min min ladunna ai mu za mu rike shi daga wajen mu saukar da shi mu ce ga irin wasan da muke so ai mana in kunna fa'ilin idan wasa muke so mu in wasa muke so mu mu za mu ce ga irin wasa ba wa da yake da daga irin wasan da zai mana kai da aka halitta ka da suka duba ɗan adam kai fa halitta ka aka daga tsugo ɗugon ruwa mahiyi askantacce mai rauni amma yin ka fito kada jifai za wa su mubi da kai ke a ah, ta ai ce kama ya ta yi a ce ba kaza ba kamata to da duk kafin ka zo kana babu wannan ka za inda aka yi waje da wa aka tambaya kana ina da duk ɗaya yanzu ɗan adam bai duk cikin muna jin muna da wata dabara amma a wani gidi zai wa Allah wayo ba ka yi abin da ta gaba zai gane kamar kai ne ka san yaro da ubansa da yaro kullum ke gani ke ba masa wayo in sha wata kwanan sai ɗan haƙar eh, eh yawa eh kaza kanka wanda ba siya ya billahi na ilaha illahu baka sokai babanka wani sai kowanka baka yi sokai wani kawai sai ne ni na gani yayana da ya bani shekara biyu a duniya da almajirkin da wata komai in ya gaya min wata kalma sun tsaya in koma jiki in dinga magana a ina ya samu ta aya ce ba aya ba ce kaza na ce wato na fuskanci shi ta zar shekarun yana da haɗari wallahi malam kaga shekarun nan biyu kawai wani ka ba mutum sallah bai ce maka wayo ba shekaru ba wasa bane wani ya haife ka wani ya baka shekara goma shekara ishirin kai hakuri kai hakuri kai hakuri ba ga cikin ballon za ka tafi koli mahalicin wanda shi ya san ne ka ya san batinin ka ya san farkon ka ya san ƙarshen ka wanda shi dama san da ma kake magana shi ba ma karɓar muka ke kalli ba wajen zuciya wala in yanzu ila ka qulubikum wa Amalikun shi yana kallon zuciya ne wannan duk suka ga Allah suka ce dan ana tattaunawa da Allah ba da magana da ba ni ba shi ake magana kana ri ka zafi ta tafiya su baka amsa ka shi ba da ba shi ba abin da yake cikin zuciya ka shi da shi yake magana yanzu duk sanda ka ji kana zaune duk ka tana ta saka maka a kai ka dauka ka tattauna kake da Allah kana haskawa Allah ya fice isa wa ba'al khairu la'allakum tuflihun ka kudurce alkhairi ka aikata alkhairi sai ka rabu ba kai sake wa Allah dabara ba aya wani dan to ai irin wannan abin da haka dan an suka dan yi wasu burshine yanzu so nawa ka ka kece wani layi dan kai babanka ko babanka wayo sai ga zama fada ko sai ce wato ai kaza kaza sai gaba irin sabon ne ya rusa shi to wannan ana nuna baka to sai mu koma ga Allah Allah mun tuba Allah mun tuba ranar kiyama ai bayi za su sha mamaki ba za ta ne ce dan adam Allah bai tsaye da shi a gaban su subhanahu ta'ala sai wani kira shi Allah bai kalli dama dan adam ba abin da yake gani sai tarin ayyukan da aka yi har da wanda ya kuye sai da aka cikin cikin dubu aka dan bankaɗe aka zakuɗa aka tura aka wani magun magun aka yi wani haƙe-haƙe ciki sai da ƙarfi da shi sai ce kalli hagu kalli gaban ka kalli baya sai Allah ya ce wannan shafi dai ke ba ba abin da yake kyar ma jira kun sai Allah ya ce su sai Allah ya kalli wannan ah! Allah kai mana wannan su kaga wannan da na koyi suna nan na na yanke masa ba ba amma ta yaya za ka samu wannan la ya fa'u hannu wa la bunyi ila man Allah bi qalbin shadid zuciya ta zo mai kyau ta ka ji wa Allah da zuciya mai tauhidi ba ka da rikici a kan Allah kan zira jiki. ya zama karki kai ga Allah duk sabo karye kai zuwa ga Allah ba magana shirka shirka dama duk laifin da kake duk abin da kake ai sabon aiki kai masu laifi da yawa akwai sahabin da khimir ne yana shan giya jabir bin abdullah na ansari ce akwai sahabin da kullum shi manzo sallallahu alaihi wasallam ya musa bulala 80 cikin giya sai wata rana da ya sha giya ina aka mata bulala ta sa sun sun sallam suka dinga la'antarsa yace za su inu ala akhikum shaytan fa inna shirku Allah wa rasulahu ku ce maka shi dan kan dan wannan yana san Allah da manzon da yake so a gaya ma yana sabo amma sabon da ya shafi shi maganar shirka shi tsakaninsa da Allah ba wannan rigimar da manzo Allah babu amma kai rigimar ka ta zo cewa da Allah ka faro sallah ba za ka yi akan lokaci ba ba za ka iya sauraron qur'ani ba ba za ka iya sauraron karatu ba ba za ka iya girma Allah ba ba za ka girma manzo Allah sallallahu ba a mutanen unguwar zarar da mutum baya ganin girman manya wannan ba zai tafi Allah ba yaranka da kake gani ne ake yi yara su kirkiri gudu a unguwa ko su waya alama ne ba sa ma Allah duk mutumin da baya gina wani gaba da shi baya ma Allah wannan magana ta gaskiya ne alamu suna nuna maka yaran yanzu wanda sai wanda Allah ya kebance ya samu tarbiyya amma yaran nan da suke kwace kwace yana nuna maka Allah ma ba sa da su. domin ka'ida shine manzon sarki cewa inna من إجلال الله من إجلال الله عز وجل إكرام الشيء بتسلم سبحان مؤسس يعني بتجيله مع الله كجيله مع أبو تجيله مع مسلم عندما عندنا جمك إلى سير جمك السلام كفلا ينتهون عندها أسمع سير توري لك بعد أسمع جماعة تقول ويا ويا أجازي بنقول ويا ويا كذا ويا ويا إذا أنت تقول جماعة أنت جماعة نبغى بيعزو تقول ولا هذا هذا هذا هذا هذا ba su yi wa yara ba su yi wa mata ba su yi wa kaza sai wanda ya tinkare ɗan uwan cikewa ai ga faɗin jarinya da warura ne ga faɗan warura nan da da jamandawari ga faɗan kaza ga faɗan kaza za ga cewa ba a yi wa mutum, ba a yi wa tsoho ba a yi wa babba ba a yi wa wanda ke yasa ba a yi a a ce wanda ya tinkare shi ɗan uwan yake amma yanzu a zo ko ana limanci har limami da'iwa a yi wa mata aiwa ƙananin ƙananan yara aiwa da cije ya za su ƙarfi shi sa mun gaya musu mun faɗa wannan ba sai ba ba yana ɗaya daga cikin abin da yake hana mutum ma ya tsawo rai cin mutum babba na rantse maka da Allah ta girba ta nuna yaran da suke ƙarfi ko shekara uku ba da zarar da suka fara wannan abu suka fara suna to ba su shekara uku sun mutu lissafi yanzu ake ma yi sosai su masanin masu sanin abin sun sani da zarar mutum ya suna da cin zarar mutane da Allah ya rubuta wannan tarihi bayan shekara uku aji ta ba tarihi baya fi shekara uku yana wani iskar amma malam da ni na san mutumin da yake tauri tun mahaifinmu na rayuwa da shi shekara 26 da rasuwa yana wannan taurin shi gidan firsin ma ya mai da shi rayu yake cewa da bai san adadin zaman da ya aiki ba ko fita yayi da su kai kar irin majina zan jin damu ka tsirin majina amma a ɗabi'arsa ranar da ya da unguwa sai man da unguwa gaba ki da ya ga gashi. rashin na kwana ina da ga kwana in ce la mun nika kuma na yi za ka ga na ai wasa ai dariya da za ka cika kudin da za ka ai ba ku ne in ya ga yara har ya dauko sadaka aliyu yana ba ina ga ma hanyar dina nan arabi ban taba jin an tsaye wani fasi ba ko ya zaci wani ko ya a in kaga sun yi abin da an tafi daji a junansu abokan ka iya da